lura da yadda jama'a ke ci gaba da kokawa a kan yanayin tsadar rayuwar da ake ciki a Nijar tun bayan kaddamar da dokar harajin 2018 ya sa waɗannan ƙungiyoyin kwararren kula a ƙarƙashin jagorancin Nuhu Arzika da Ali Idrisa da Musa Cangari kiran ɗaukacin 'yan Nijar su fito kan tituna a ranar tara ga watan gobe a ci gaba da watsi da wannan dokar haraji kamar yadda za a ji a sanarwar da suka fitar. yau kowa yana ji ga jikin shi ko to tun da kowa yanzu ya gani ba ƙarya ba ce muke kun ba son rai ba ne muke kun ba wani siyasa ba ce in ma siyasa ce siyasa kare hakkin al'umma ce siyasa kare hakkin ɗan adam ne ko kowa ta wa kai ce mu duka ne za mu gama ƙari da ƙari mu yi ta dan shi muka tsaye da rana ranar tara ga wata ana sara mai kamawa waɗansu cikin ranar nan suna iya su yi jerin gwano waɗansu na iya yin su gangami watanni sama da takwas kenan da hukumomi suka fara zartar da sabuwar dokar harajin da ake takaddama a kanta saboda haka alhaji asmanu muhammadu kusa a jam'iyyar pnds mai mulki ke ganin masu fafutukar sun makaro in ma kokowa suke son su yi to ba bisa zancen luwa da finansu ba paske luwa da finansu ai ta kare yau wata na goma muke ciki bisa wannan shekara ta shekara ta 2018 ya kare zance ne irin nasu wanda ba su da abin haɗi tun da 'yan ƙasa sun gane su sun san kuma abin da suke so sun san manufarsu kuma haƙƙin su ne na su su yi zanga-zanga amma bisa wani hali ba bisa zancen duwa da finasa. rufe ido akan dokar harajin 2018 tamkar sakarwa mahukunta ragama ne su cusa wasu matakan na daban a daftarin dokar harajin shekara mai zuwa abin da ka iya ƙara jefa talakawa cikin kuncin rayuwa in ji Nuhu Muhammadu Arzika. 2018 ko ta ƙare maganganun da an ka rubuta cikin 2018 suna nan kuma za su ci gaba da aiki in ba aiko ko ya su ba za a aiki da su a shekarun gaba don shi muke kokowa cewa tunda a gaba za a sake wata luwa ita ma in ta kai za a sake ta kamata ya zamanto mu yi abin daga sa ala dole wannan koke-koken da muke da duk abubuwan da muka gani ba daidai ba a yi kokarin a hidda su da cikin dokar da take aiki a cikin kasar mu a yau in yadda ake nan ana gallaza ma kowa da kowa ya kowa na gani tun a shekarar 2017 ne kungiyoyin fafutuka suka kaddamar da gwagwarmaya domin tilasta wa gwamnatin Nijar ta canza ra'ayi akan wasu sabbin matakan da ke kunshe a dokar harajin 2018 sai dai kawo yanzu haƙa bata cimma ruwa ba hasali ma jagororin wannan tafiya sun tsinci kansu a gidan yari saboda zargin ta da zaune tsaye kafin a ƙarshen watan jiya kotun mai ta sallame su sule mummuni barma muryar amurka daga ya mai a jamhuriyar nijar